بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى كتار ملا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata shida ne ga watan ramadan shekara ta 1437 da bakwai ko da takwas talatin da nan da talatin da takwas hijiriya daga makka wato hijira annabi daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ɗaya ga wata ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a yi haƙuri mu fara da wuri saboda matsala tangarɗar wutar lantarki da aka samu amma dai allah ya ba ku ladan zama a gurguje dan lokacin da ya saura bari mu dauki abin da zamu dauka muna magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin su mun tsincina na khadija bintu kuwaili wannan babbar mata wannan mata mai matsayi wannan mata mai daraja wanda ta ce taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala idan za ku tuna jiya mun faɗa ta haifa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya kamar haka zainab da ruqayya da ummu kulsum da fatimatu zahra sannan daga baya ta haifa masa yara maza akwai alqasim akwai abdullahi amma waɗannan yara maza ba su daɗe ba Allah bai ba su nisan kwana ba matan dai su ne suka daɗe su ne Allah ya musu albarka suka yi nisan kwana sai dan annabi na bakwai din shine Ibrahim al-Mu'azzam wanda nace muku bai wasa Mariyatu al-Qibtiyya ita ta haife shi Mariyatu al-Qibtiyya ita ce ta haifi wannan yaro um, waɗannan 'ya'ya mata sun zauna ƙarƙashin kulawar mahaifiyarsu za ku ga irin yadda nana Khadija ta tsaya tsayin daka ke kya ce bata taɓa haihuwa ba ta mai da hankali wajen kula da tarbiyyar waɗannan 'ya'ya mata ta nuna musu ita kam lalle uwa ce mai tausayi ta nuna musu ita ce uwa wacce take ta damu da tarbiyyar 'ya'yanta wannan ya sa Allah madaukin sarki ya sa wa 'ya'yan nan albarka manzo Allah ya shagaltu da da'awa da wa'azi ita kuma matar ta shagaltu da tarbiyyanta da 'ya'yanta shi sa kullum muke faɗa muna maimaitawa duk matan da Allah ya jarrabe ta da 'ya'ya mata to akwai aiki a gabanta kuma duk yara mata in dai baku ku ja su jikinku ba to za ku samu matsala da su duk uwar da bata ja yatta mace jikinta ba musamman ya mace wajen kula da shige da ficenta ba to wata rana ta zo miki da abin da za sa ki kuka ku koyi da nana Khadija shi yasa muke faɗin tarihinta ta ja 'ya'yanta jikinta waɗannan 'ya'yan gabaki ɗaya da na gaya miki ta haɗa kansu ta zauna da su ta nuna musu babansu fa annabi ne Allah ya yi mata albarka ya yi musu albarka so ya ku iyayena mata ku kula da karatun 'ya'yanku ku kula da mu'amalar 'ya'yanku da ƙawayen 'ya'yanku ku kula da shige da ficensu duk inda zaki ki je kina makale da ita shi ya fi miki alheri idan kuka bar wa duniya duniya za ta koya muku hankali musamman a irin wannan zamani wanda yake cike da ban tsoro da firgici kana tarbiyar ana kwace maka kana tarbiyar ana kokarin a lalata maka tarbiyar da kai kai shekaru kana tarbiyar yarka wallahi makota da abokanai sai su lalata maka tarbiyar yarka ko yarki a sati ɗaya ko sati biyu daga nan ya kamata iyayena mata mu gane cewa ashe uwa tana da muhimmanci matuƙa wajen tarbiyyantan ‘ya'yanta mata ne ko maza da yawa idan kin ga ‘ya ta samu albarka a rayuwa ta auri mijin kirki a rayuwa ta yi zaman aurenta lami lafiya ta samu zuri'a to akwai tasirin uwarta da ta tarbiyyantar da ita ashe babban burinku a rayuwarku me kike nema sama da ke tarbiyyantar da yarki me kike nema sama da ki dora yarki akan turba ta kwarai amma yanzu zamanin ba haka bane al'amura sun canja misali mijinta ne ya mutu sai ya batta da yara 'yan mata ita babban burinta abin da ke gabanta da mijinta da ta gama ta kaba ta aure ba ta tunanin yanzu yaya yaran nan nata ya za su kasance ta yi aure yayanta yana ziga ta toke ba haka za ki zauna haka za ki zo ki zauna kina ta tarbiyyantar 'ya'yan wani mutum ke ba za ki je ki na ki auren ba to idan kika yi auren kuma mijin da za ki aura sai ya ce shi ba zai iya ɗaukan nauyin wannan 'ya'yan ba yanzu abin da yake faruwa ana son ki amma ba a son 'ya'yanki, shi yasa mutuwa to nan asiri ce wallahi mutuwa tana da ban tausayi musamman ga mace mai 'ya'ya? ƴaƴan nan da ke ganin laƙwai-laƙwai suna cikin ni'ima ranar da ubansu ya kwanta ya mutu wallahi zaki gane muhimmancin ubansu to ya zaki sai dai ki zaɓi dai ko ki aure ki babbaza 'ya'yan wancan a kai ta gidan wane wancan wane ya ɗauke ta wancan ki kai ta gidan yarki kin baza kan 'ya'yanki lokacin da 'ya'yanki ba sa gaban ki ba ki da ikon tarbiyya a tattare da su wata mata take ba da labari cewa mijinta ne fa ya mutu ta auri wani da ta aure shi sai 'ya'yanta suke kawo mata ziyara duk ranar juma'a suna zuwa mata weekend ta dan musu abinci ta musu wanka ta zauna ta dan matso da su kusa da ita ita ma ta ji daɗin iyayanta wallahi mai gidan nan da ya dawo ya ke ni fa ba zan yadda ana tara mun ƴaƴan wani ƙato ana zuwa suna cin neman abinci kullun shinkafa ta a ce ta ƙare ba ta ce yanzu mai gida a sati ɗaya da zan zo su gaishe ni abincin da zan ba su shine kuma sai an yi magana ya ce shi ba zai iya ba ba wani ɓoye-ɓoye shi ba zai iya ba don Allah ki duba ɗan wannan zamani ki duba mazan wannan zamani shi sa da yawa akwai waɗanda sun bar gidajen mazajensu ko dai aure ya mutu ko kuma mazajen suka mutu amma 'ya'yansu suna wulakance sai ki ga yarinya budurwa a hannun wasu wanda ba iyayenta ba ana ta mata wulakanci wani ya zo neman ta wanda bai kamata ba haka dai tasku da bakin ciki ya dame ki ki zo ke baki da nutsuwa ita ma yar bata da nutsuwa Allah ka raba mu da tozarta nana Khadija kam ai lallai ta tsaya tsayin daka wajen ɗaukan nauyin kula da 'ya'yanta ki kula da 'ya'yanki shine sakon mu na yau ki ja 'ya'yanki kusa da ke ki musu tarbiyya tarbiyyar su tafi miki komai muhimmanci da yawa daga cikin famili da gidaje ba su ci nasara ba wajen tarbiyyantar 'ya'yansu sai suka watsar da su 'ya'yan suka zama sharri a cikin gari suka zama mazinata a cikin gari su ne 'yan matan da ake buga misali da su wajen shaidanci saboda uwarsu bata kula da su ba bai kamata 'ya'ya su zamanto sharri a gari ba inda ba dan uwarsu ta watsar da su ko ubansu ya watsar da su ba so ya kamata 'yan uwa uwana mata mu sani cewa 'ya'yan nan ni'ima ce da Allah ya mana abu na biyu bayan wannan sai gashi Allah ya fara saukar da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzon Allah ya cika shekara arba'in daidai Allah sai ya girmama shi da aiko shi a matsayinsa na annabi ya zaɓe shi ya karrama shi ya sanya shi ya zamanto amini amintacce ga wahayi wanda zai rinka ganawa da mala'ika yana ba shi saƙon Allah ana nan kawai sai wata rana manzan Allah ya ce zai tafi kogon hira <coughs> zai je ya kadaita shi kadai ya je ya zauna na Khadija ta haɗa masa guzuri a lokacin bai zama annabi ba ta yi masa guzuri a ƙulle a jaka ya tafi kawai ya je ya zauna a wannan kogon yana ta tunani kamar yadda hadisin bukari ya zo ya hannas yana ta tunani yana ta tunani ashe Allah ne zai turo masa manzanci kwazam kawai wata rana sai ga mala'ika ya jira a cikin wannan koba ya ce da shi ikra yi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani abin da bai taba gani ba ya ce ma ana bi ni ba mai karatu ba ne ni ban iya karatu ba wannan mala'ika ya kama shi ya matse shi kin ga ilimi ba a samun sa da sauki wahayin da annabi ya same shi bai same shi da sauki ba ya matse shi manzo Allah ce hatta balaga min al-jahd na sha wahala yace ikra annabi yace ban iya karatu ba saboda ko bai iya karatun ba ai ma ana bi qari sai mala'ikan yace da shi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من من علق اقرأ وربك الأكرم alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan sura ta ikra ita ce a duk duniya ita ce surar farko da Allah ya fara saukarwa a cikin alqur'ani aka ce wa manzon Allah ya karanta ta tana da muhimmanci yana gaya masa wannan kawai sai tafi mala'ika ya tafi manzon Allah kawai sai ya harhada kayansa daga wannan kogon yana cikin raurawa zuciyarsa tana kadawa ya tsorita saboda haduwa da mala'ika ba karamin abu bane bari ki ji aikin mace ta kwarai zuciyarsa tana kadawa yana karkarwa bai tsaya ko ina ba bai yi wa kowa magana ba sai gidan matarsa Khadija a lokacin ita kadai ne matarsa saboda wani abu zan gaya muku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin wafa'in da yi wa Khadija tun da ya aure ta bai mata kishiya ba tun da ya aure ta bai mata kishiya ba waɗannan 'ya'yan gabaki ɗaya da ta haifa masa daga shi sai ita saboda ta gamsar da shi duk abin da yake da bukata mace ta yi wa mijinta tana yi har da ƙari so ƙarin auren manzan Allah sai da na Khadija ta rasu wanda gobe za mu ji labarin insha Allah shi yasa ai ake cewa ya ko kwatantawa ma da Aisha da Khadija aisha da kishiyoyinta wajen goma sha khadija ko ita kadai bai aura mata wata ba amma fa ku ji wannan ba dalili ba ba hujja ba da za ku riƙe ku ce ai annabi ma bai yi wa khadija kishiya ba ni ba za ka ƙara min kishiya ba kar in ji wata ta faɗi wannan magana yawwa ke kin kai matsayin khadija ne ha yau fushi yau bacin rai yau barar da miya gobe lalata kananzir jibi gulma gata yi da miji citta kuma cewa ni ina cikin wahala kullum korafi kuke wa mazajenku ba ku yadda cewa kuna cikin ni'ima ba kuma ma wannan rayuwar ma da rayuwar wahala ai gwanda ma miki kishiyar ki samu abokin zama da za ta taimaka miki da aiki <laughs> ko ba gaba ne ba eh ku raba aiki yau kwana biyu ita ma kwana biyu ta je ta yi ki dan huta ki sha iska ko ba haka bane ba amma a ga kullum sai kin shiga kicin a ni wallahi da mace ne zan ce wallahi ki sha bismillah wallahi <laughs> bara ku yadda bara ku yadda da wannan karatun ba eh za ku bar min kayana ne na sani to Allah ya rage muku zafin kishi yana zuwa gida zuciyarsa tana kadawa sai ya fara bata labari Hankalin ta ya tashi ta ce me ya same ka ya mai gidana annabi yana zammiluni zammiluni a lullube ni a lullube ni ta ɗauko mayafi ta lulluɓa masa ashe namiji ɗan lele ne a wajen matarsa ba irin ki ba da za a kawo shi ranga-ranga ba lafiya ci ku ajiye shi a can <laughs> Allah ya sauke yace wa nana khadija laqad khashitu ala nafsi yace ina jiye wa kaina tsoro wani abu zai same ni bari ki ga mace shi yasa wato wato babbar mace rayuwa da mace mai shekaru bai wato yana da bambanci kwarai da rayuwa da mace karama mai karamin shekaru yanzu in yarinya ce budurwa ita ma rudewa za ta yi wani Allah min kan miye wajo kaza kaza ita ma ta rude a hada ita kuka kin san me na na Khadija sai ta ce ina kwantar da hankalinka ka nutsu a lokacin aka ga hankalin na na khadija take ta zo tana shafe masa fuskarsa tana shafa masa fuskarsa ta lullube shi tana shafa masa fuskarsa tana karka girgiza masa jikinsa tana nuna masa cewa babu tsoro a tattare da kai karka firgita kada ka damu ba ta san me ya faru ba amma kawai da yake aikin mace ne daman kullum ta kwantar da hankalin mijinta yanzu mai gidanki yana da hawan jini sai ki rinka kawo masa labarin da zai ta da hankalin shi saboda baki da wayo sosai mai gidanki yana da hawan jini sai ki zo ki ta bata masa rai jininsa yana hawa wata rana in ya hau wallahi sai dai ki ga gawansa mai gidanki yana da hawan jini an yi wani abu da zai bata masa rai ki boye kar ki gaya masa ki san dabarun da zaki ki lallaba ki ce kar a yadda a bashi labari saboda kin san halin da yake ciki na damuwa amma matan wannan zamani yau Allah Allah ya rufe asiri kawai babu abun da ya dame ta ba ta tunanin rayuwar mai gidanta ba ta tunanin ciwo na mai gidanta ba haka ake yi ba ta ce da shi kalla wallah ma yukhzika Allah abada li'annaka latasil innaka latasilur rahima wa tasduqu al-haditha wa tahmilul kalla wa taksibu al-ma'duma wa tuqri ad wa tu'inu ala nawa'ibil al kalmomi masu tsada wanda suka cancanta a rubuta su da ruwan gwal take gaya manzo Allah tace kalla wallah kwata kwata har abada wallahi Allah ba zai taba tozartar da kai ba ya Muhammadu saboda kana da halaye masu kyau mutum ne kai mai sada zumunci annabi yana da sada zumunci kin ga ya kamata ki rinka sa mijinki yana sada zumunci ba ki ɗauko shi ki lafke shi ki hana shi zuwa gidan danginsa da yan uwansa ba dan kar zai ba su wani abu baƙin ciki ya same ki ba kya so ki ga an bayar kullum ta ganki kike yi da eh, dangin ki kurum wa tasduqul hadith kana gaskiya Na nana khadija tace manzo Allah gaskiya yake ba irin mijinki da nau'o'e ba ƙarya ƙarya mazan ƙarshen zamani fyaure ka sun gane kai makareci ne ya yi wa mata ƙarya tun tana haƙuri har ta gane makarecin mutum ne sai ki ana kayya magana alhaji kam dai sai dai abin da ya faru magana alhaji kam sai dai abin da ya faru kenan alhaji makareci ne wasu yara suka ce baban mugu makareci ne yara ƙanana saboda ya musu ƙarya ya ga keke ya ce zan sai muku wannan sun fita unguwa ya ga mota mai kyau ce zan sai maka irin wannan motar in ka ci jarrabawa yaro ko yana riƙewa yana ganewa kuma ba sai suke yi ba zan sayo muku kaza zan kawo muku ai zan yi muku kaza duk yara suna haddacewa suna riƙewa tun kana loda musu suna ɗauka daga ba za ce kai wata bilu kalla annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗaukan nauyi duk wanda ba shi da hali a rayuwa annabi shi yake taimakonsa wannan abin da muka rasa kenan yau kowa ta shi yake ba wanda yake tunanin wa zai taimake wani wa taksibul madum sannan kai kana bawa marashi wanda bayi da abinci kana bashi wanda yake cikin talauci kana rufa mai asiri wa tuqri dhaifa khadija tace kai manzon Allah kai Muhammadu kana girmama bako kana kyautatawa baƙo. annabi yana son baƙo dan ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim uh, uh, dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar karshe to ya girmama bakonsa ke ma ki so bako ki taimaki mijinki ya rinka karban baki kada ki rinka fada da mijinki dan yayi baki kina hancini. kina faɗin maganganu ni wallahi a zo a ta ɗebo mun baki ana kawo min gida gas ɗina ya ƙare gabunan ɗina babu gashi magina ma ya ƙare wallahi ni ba zan iya ba nan gaba in za ka yi baki sai ka gaya mun wata ɗaya kafin su zo ah, ah, ah, to shi notice suke bashi baki idan za su zo idan mijinki yi baki rungume su kafin ya zo ki taimaka musu ki ba su ruwa ki dafa musu abinci ya ji daɗi ya ga ba shi da haufi matarsa in ya yi baki a gidansa matarsa ba za ta wulakanta bakin shi ba amma kin sani cewa akwai matan da uwar miji ma za ta zo mata wallahi ke banza da ita hajiya san da zuwa zauna a in ta yi fakin ɗinta ta tafi ba za ta sake dawa ta waiwaice ta ba sai dai a bar hajiya da mafici ta tafi fita. lokacin abinci ya yi a gasa ta saboda uwar miji ne ai wannan zamani ai ba a sake wa uwar miji in ka sake mata sai ta mai da kai kishiya a gara su kawai in ta sha wahala ba za ta rinka dawowa ba haka matan zamani suke faɗa ki gara uwar mijinki ki zauna lafiya wa tu'inu ala nawabil haqqi annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimako yana agaji duk abu na gaskiya sallallahu alaihi wasallam yana yi duk abin da ya faru muta ya samu mutane yana agaza musu na na khadija kenan waɗannan kalmomi da ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai sai aka ga annabi hankalinsa ya kwanta ya shiga cikin nutsuwa ya samu kalma daga matarsa ashe ana son mace ta zama mai basira ashe ana son mace ta zama mai sani ya kamata a nan gurin muka karanta da ku kissar ummu sulaim matar abu Ayyubal al abu talhat ansari lokacin da mid ɗansu ya mutu wani ɗa da suke son son shi ta ce wa mutanen gidan saboda mai gidan ya jarabtu da ɗan kullum ya zo yake kira kullum ya zo yake ɗauka kun san akwai jaraba Allah kan jarabu mutum da wani ɗa daga cikin yayan shi kawai kuma sai Allah ya ɗora wa yaron na rashin lafiya ana cikin wannan yanayi yaya aka yi wata rana ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ya ɗauki rai da ya mutu da daddare kafin ya dawo isha'i yana dawowa matar abu talhan nan take cewa ummu sulaim kenan rumaisa'u ta ce wa mutanen gida kar wanda ya gaya wa mai gida na cewa ɗansa ya mutu ni ne zan faɗa kar a yadda a gaya mai kar a tare shi a ce ɗa ya mutu kar an ga wata tana kuka ko ne na kuka ku kyale shi ta bar shi ya dawo gida kun ji irin matan sahabbai da ake so ku zama irin su ya dawo gida yana zuwa abin da ya fara ce mata ina ɗana yaya jikin ɗana ta ce a ai ɗanka ya samu sauƙi yana can ma yana kwance ya samu sauki tana nufin ya samu sauki daga wannan cutar ma ya ma mutu in mutu yana wahalar ciwo in ya mutu aikin ga ya dan samu sauki ashe haka take nufi shi ko bai gane ba ya dauka cewa ya samu sauki kawai sai ya sake jiki ta kawo masa abinci ya ci matan nan ta yi kwalliya irin kwalliyar da mata suke yi wa mijinsu in ya dawo haka aka faɗa a hadisi ba irin ki ba ya zo ya tarar da ke a tukuikuye kamar daga kabari kika fito ga dotti ga ƙazanta ga tsummo kara ba sa turare ba gyaran jiki ba komai ki zo ki tare shi kina sanda zuwa yana yawwa ina zuwa tsaya daga can saboda ba rahama a tattare da ki ku yi haƙuri na gaya muku gaskiya akwai mazajen da wallahi wani cewa ya aini ba na komawa gidana sai na tabbatar ta yi bacci sai ya tabbatar ta yi bacci saboda babu wata ni'ima da zai je tarar matan nan ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta ya zo ya kwanta ya yi baccinsa har Allah ya kaddara alaƙa tsakaninsu gawa tana nan akan gado a lullube sai da ya gama duk abin da zai sai ta ce da shi ya abu talha ya abu talha ya ce na'am ta ce da Allah ina so zan maka tambaya kai ne wasu mutane suka baka aron kayansu ka ɗauka ka yi amfani da shi sai daga baya suka ce a dawo musu da kayansu na aron da suka baka don Allah sun yi laifi ya ce a sun kyauta ba su yi laifi ba yace dama in ka karɓi aron abu ai dole ka mayar sai ta ce da shi to ina shaida maka cewa ɗan mu ni da kai aro ne Allah ya bamu kuma ya karɓe kayansa sai ya kifa kai ya yi shiru sai hawaye ya ce yanzu kika bar ni na yi abin da na yi a gidan nan na yi bacci na ci abinci na yi kaza na yi kaza baki bani labari ba sai yanzu ta ce ai labari na bakin ciki ai ba a bayar da shi da daddare kun ji mata mai tunani labarin tashin hankali ki rike ba a faɗa wa mai gida da daddare dan ko zai hana shi bacci ba ma mai gida ba kowaye ko mutuwa ne aka yi kar a buga waya a ce a wance ta mutu to wanda yake kusa da ita in dai mutuwar tasa ce to kwana zai bai bacci ba kin ga an hana shi bacci watakila hawan jini ya kama shi sai a bari da asuba in ya ji sallah ya dawo ya yi baccinsa ya huta sai a ce wani sai haƙuri fa sai dai mu yi haƙuri fa wance Allah ya kawo lokacinta sai a gaya masa a lokacin zai yi yinin abun yana damunsa kafin yamma ya kai ya dan yi sauki a cikin zuciyarsa zai iya yin baccinsa da daddare wannan duk hikimomi ne da ya kamata a matsayin ku na mata da za ku yi aure ko kuke da aure ku san da su kada a rinka gaya wa mai gida magana ta tayar da hankali a cikin dare Allah ya ji kanna na Khadija ta rike amana ta taimaki manzon Allah wajen isar da sakon Allah shi yasa Imamun Nawawi yake cewa kai وفيه أعظم دليل وأبلغ دليل وأبلغ هجة على كمال خديجة yace kai wannan bayani yana nuna mana cewa akwai babban hujja da dalili da ke nuna cewa na na khadija kam ta kammala lalle tana da kamala sannan tana da tunani mai kyau sannan tana da zuciya da kafiya akan gaskiya kuma mace ce mai ilimi mai fahimta haka imamu nawawi ya faɗa a wata riwaya Na na khadija da ta ga wannan abun ya samu annabi bayan ta kwantar mai hankali a gida sai ta tashi mu tafi wajen gidan mu je gidan dan gidan baffa na waraqatu bin Tun tunda shi yana da ilimin at-taura da linjila malami ne mu tambaye shi meye wannan abun yake nunawa ne a wata riwayar ta sake ce da shi ya nabi Allah ya kai annabi ina tabbatar maka akwai alamu da ke nuna cewa za ka zama annabi ne wannan yana nuna tana da tunani ta kama hanya ta tafi da shi gidan dan gidan baffanta tana zuwa sai ta ce ya dan baffana isma min ibn akhika ka saurari dan dan uwanka me zai gaya maka mijina sai ya shiru sai shi wannan waraka yake ce da muhammadu me kake gani me ya faru manzo Allah ya ce kaji kaji kaji abin da na gani yana gama magana sai shi waraka sai ce hadan namusul ladhi anzalahu Allah ala Musa ai wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar wa annabi Musa shine aka saukan maka kai ma Jibrilu ne yace kaf ina ma ya laitani fiha jazan ina ma da lokacin da Allah zai turo ka ka zama annabin nan ina da sauran karfi na laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka ina ma da Allah zai sa nayi nisan kwana lokacin da ka zama annabi in taimake ka in agaza maka daga nan aka fara gaya manzon Allah ashe zai zama annabi yace ina ma da ina nan lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin ka sai annabi ya ce wata magana yace awa mukhrijiyahum yanzu ni din ni Muhammadu mutanen Makka za a zo lokacin da za su kore ni su fidda ni daga garin Makka sai wannan malami ya ce ayya ya ce ai lam ati rajulun qattu bi mithli ma ji'ta bihi illa udiya babu wani mutum da zai taba zuwa da irin abin da ka zo da shi na gaskiya sai an yi gaba da shi Allahu akbar kun ji sunnar rayuwa duk wanda ya kawo gaskiya sai ya gamu da abokanan gaba da mahasada dole ne in ko baka so sai dai ka nitse a ƙasa in ka yadda za ka yi gaskiya to ka shirya da abokanan gaba da za ku ta bugawa idan ka yadda za ka faɗi gaskiya to ka shirya da mahasada da za su yi ta girbe ka idan Allah ya baki ɗaukaka ya baki dama dole sai kin gabu da abokanan gaba da mahasada za su yi ta sare kike kuma kina ɗagawa wai ba haushe ce hassada ga mai rabo kaki ne yace yanzu fidda za su yi daga garin makka yace tab ai ba wanda zai zo da abin da ka zo na gaskiya sai an kore shi an Fudda shi sai ce amma albishirinka wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran idan har ranar da Allah ya yi zaka zama annabi insha Allah ni kuma zan taimake ka taimako mai karfi albishirinka ya Muhammad zan taimaka maka to daga nan an yi wa manzon Allah albishir kuma an nuna masa akwai matsala aiko ya sha wahala a makka aiko sun masa ba daidai ba an zage shi a makka an ce mahaukaci ne shi duk bayan wannan lokaci aka ce matsafi ne aka ce yaro ne mai neman mulki sarauta yake nema kai wata rana annabi ya zo a makka a ka'aba ya yi sujjada yana sallah a masallacin ka'aba aka ɗebo kashin raƙumi da tumbin raƙumi kun san tumbin dabba ne da hanji kawai aka zo aka sheƙa masa aka danne shi da shi ba wanda ya isa ya magana a lokacin don musulunci bai yi ƙarfi ba haka kafirai suke yi mai wulakancin nan sai yarsa na na Fatima din nan yar gidan Khadija ita ce ta tashi ta miƙe ta ce yanzu wulakancin da za a yi wa babana kenan a garin nan ta ɗebe masa wannan kashin a gadon bayansa da ƙeyarsa ta gaggaya musu buƙaƙen maganganu suka ce kashe shi za ku idan ya ce Allah shine ubangijinsa kaji ya mai tarbiyya kaji ya da aka ɗora ta akan sunna aka ɗora ta akan aƙida mai aƙidar babanta ya mai son ubanta wanda take kare manufar mahaifinta ba yadda ake ta wahala da ita kullum ana sulhu da ita da babanta ba ba sa shiri Ya ce to albishirinka girma ya zo maka ɗaukaka ta zo maka alheri ya zo maka na na khadija daga wannan jin labari sai ta ce to ni ko na yi alkawarin zan taimaka ma duk abin da zai tayar maka da hankali sai na yayi maka shi insha Allah kar ku manta tana da kuɗi kar ku manta babbar mace ce in ta yi magana ita ma a makan ana ji da ita ashe akwai alheri da annabi Allah ya kaddara ya aure Khadija duk da cewa ba zawara ce mijinta biyu ya haƙura yana matashi ya aure ta ɗan shekara ashirin da biyar ta ce zan taimaka maka haka ɗin kuma ta taimaka masa duk lokacin da ya zo yana cikin damuwa da bashin rai sai ce tarayya da shi ta yaye masa ta ce ka yi haƙuri ita take taimaka masa wajen tabbatuwa akan manufarsa ta ce ka tsaya akan gaskiya ka ci gaba da faɗin gaskiya sai sayyidatu khadija na na khadija kenan tana cikin matan da suka fi kowa a duniya min al-awwalin wal akhirin ta kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya sha wahala ta bashi hutu sai ta nuna masa cewa Allah yana son ka ibnu hajar yake cewa wannan kissa yana nuna mana cewa ana so idan bala'i ya samu wani to a yi ƙoƙari a samu wanda zai kwantar masa da hankali ya nuna masa wannan bala'in ba komai ba ne musamman mata da miji duk lokacin da mai gidan ya zo ya nuna miki yana cikin damuwa ki yi kokarin ki shafa kirjinsa ki kwantar masa da hankali ki ce kakka damu ce wannan dai ba wani abu bane dai wani an ga wani wani ma abu kaza ya same shi karka damu akwai Allah idan ya kawo miki wani abu ringin wanda yana ganin ya fi sa zai shiga damuwa ki ce ba komai za mu yi addu'a kuma Allah zai rufa mana asiri ba zai tozartar da mu ba haka Hafiz Ibn Hajar ya faɗa kuma ya ce yana nuna cewa in mutum wani abu ya same shi na damuwa ya kamata ya samu masana kuma waɗanda suke kusa da shi ya gaya musu kenan kai ma namiji yana da kyau in ka shiga cikin tashin hankali da ɓacin rai da damuwa to ka yi ƙoƙari ka sanar da iyalinka saboda iyalinka ita ce matar da take kusa-kusa da kai da za ta iya kwantar maka da hankali amma yau mazan wannan lokaci ko mazan wannan zamani sai sun fara gaya wa abokanansu matsalolinsu kafin su zo su gaya wa matansu da yawa damuwar mijinki a titi kike ji da yawa alherin da mijinki yake da shi sai dai ki jiyo a wani wuri abun mamaki ma wani wurin da bai kamata a ce labarin ya kai can ba to wannan kuma laifinmu ne mu maza da halinmu na rashin kyautawa da kuma rashin nuna godiyar Allah akan al'amarin matanmu wai har yanzu bahaushe abin da yake faɗa yaushe za ka zo ka ɓata lokacinka akan mata yaushe za ka je gurin mata karshe mata kaza kai da Allah rabu da su ba ta da amfani ka ajiye ta a gidan ba ta da amfani take haifa maka yaya ba ta da amfani kake bar mata dukiyarka a gida ka bar 'ya'yanka ka bar suturarka ka bar kayanka ka bar kaza kaza ɗinka ashe tana da amfani duk tsiyar mutum in ya gama kewayensa in ya dawo ina ke zuwa gida ashe gidan yana da amfani so Allah ya sa maza su ji wannan su gyara a mutunta mata a kimanta mata a darasta mata a tsare musu darajar su kuma a mai da su abokan rayuwa matarka da kai kakka ɓoye mata wani sirri naka matukar ka yarda da hankalinta da tunaninta dan gaskiya akwai gotattu kama a ciki akwai wanda ba ta da kimtsi duk abin da mijin ya gaya mata a gidan biki za ta je ta baje shi to kaga irin wannan yaushe za ka gaya mata wani sirri kun fahimci wannan gabar ana cikin wannan yanayi malama yanayi mai wato ban tausayi Qurayshawa kawai sai suka haɗa kai suka ƙulla wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikan Makka suka ce wallahi mu kuma yau sai mu iyaki Muhammadu da duk wanda suka yi imani da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to bismillah to an fara kenan daga cikin waɗanda suka fi kowa tsanantawa annabi shine sa Abu Lahab ina jin kun kun karanta tabbati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Abu Lahab din nan ku rubuta ku rike yana daga cikin mutanen da suka azabtar da annabi a Makka kuma yana daga cikin mutanen da sune na farko da manzon Allah ya fara samun matsala a tattare su kuma abin mamaki baffan annabi ne da baban annabi da abu lahab iyayensu ɗai gidansu ɗai babban ka ya sa ka gaba kai manzan Allah ya gaba shi rai kin san me ya fara yi da farko yana samun labarin cewa wai manzan Allah ya fara cewa shi annabi ne a wancan lokacin 'ya'yan na na khadija guda biyu da ruqayya da ummu kulsum an yi auren dangi annabi ya aurar da 'ya'yansa guda biyu da ruqayyatu da ummu kulsum ya aurar da su ga 'ya'yan abu lahab nan labari yana zuwa wa abu lahab cewa annabi ya zama annabi wai yana da'awa cewa shi manzon Allah ne sai ya kira 'ya'yansa ya ce ku sace 'ya'yan nan ku kore su ruqayya ta tafi gidan babanta ummu kulsum ma ta tafi gidan babanta an daina auren wallahi aka koro manzon Allah yayansa guda biyu la ilaha illallah waɗannan ‘ya'yansa guda biyu akwai utuba akwai utaiba da utuba da utaiba su biyu su ne suke auren ‘ya'yan annabi a lokacin kin ga daman ba musulunci bai zo ba so haka aka yi auren yace a sako su wai dan ya bakanta annabi suna dawowa na na Khadija tace ba komai bari ku ga aikin uwa ‘ya'ya biyu ‘yan mata na aure an sako maki ai akwai tashin hankali ki tambayi duk uwar take da bazawara ‘yarta a gabanta ta gaya miki irin tashin hankali da damuwar da take ciki kullum addu'a ciki Allah ba ta mijin aure to ballantana a haɗa miki biyu ko uku to karki gaba da ita karki fada da ita dan muna samun labari ana yawan mana fatawa wallahi ko kwanan nan wata daliba ta ce ta bugon waya ta ce malam dan Allah kai mun addu'a Allah ya bani mijin aure ko ma yaya ne ne ni dai Allah bani mijin aure ta ce wallahi malam bani da matsala a rayuwata in ba mahaifiyata ta ce wallahi duk ranar da ta bude ido ta ganni a gidan nan ranta a ɓace ke ta gaya mun baƙaƙen maganganu aikin banza kin kashe auren ki kin zo nan kina cutar da mu mu kin matsanta mana kin takura mana kowace mace tana gidan mijinta ke dai baki da kirki baki da albarka kaza kaza kaza ta ce wallahi har zuga kanni na yan mata ake su cinye abinci in na fita unguwa kafin na da sai ta ce ku cinye ku rabu da ita ɗaya daga cikin illar zawar shi kenan a gida a ƙasar bahaushe da bafulatani ta ce ga wanki tara maka wanki ka ta fama uwar da ta haife ta tana bakin cikin zamanta a gida na yadda cewa kowace uwa tana son yarta ta yi aure ko amma kuma dan dalili uzuri ya sa yarki aurenta ya mutu ko mijinta ya mutu ya kamata ki zo kina gaba da ita ya kamata ki zo kina fada da ita ya kamata ki zo kina yaƙatta yanzu ke ba kya tunanin wata ran mijin naki zai mutu ki koma gidan babbanki ko gidan yayanki so dan Allah ya kaddara muku ƴaƴanku auren su ya mutu sun dawo gida to ku yi musu irin abin da na Khadija ta yi wa ƴaƴanta gashi nan ana sako mata ƴaƴanta ta matso da su kusa ta ce ku yi haƙuri ce wallahi wallahi babu abin da Allah yake nufin ku da shi sai alheri kun ga Allah ya girmama babanku yanzu ya mai da shi annabi kar ku damu gidan Abu Lahab gidan ƴaƴan Abu Lahab ba wani abu bane ba ga ma matar abu lahab wata mata muguwar mata muguwar mata umu jamil ake ce da ita wato mace ce wacce take Allah ya ambace ta hammalatul hatab wannan abu lahab din da ya gaba da annabi ashe matarsa ma ita ma ta kulla da annabi kin san me take yi zuwa take yi ta tambaya ta ce yau ina muhammadu za shi a gari ina muhammadu za shi sai a ce ai zai je kaza zai je kaza sai ta samu kaya sai ta bi hanyoyin ta jajjefar ta ce Allah ya sa in yazo ya tattaka kafarsa ta fashe ta samu itatuwa ta ta gindawa yawa saboda tsabar gaba da dan mijinta fa haka ne dan mijinta shine Allah ya ce tabbata da abi lahabin wa tabba hannayen guda biyu na abu lahab sun halaka shi ma ya halaka ma gana an maluhu wa ma kasaba dukiyar da ya tara ba ta wadatar da shi da komai ba dan yana da kuɗi kwarai ko da gaske sai yasla naran za ta lahabin Allah ya ce da sannu zai shiga cikin wuta mai koruwa Abu Lahab Allah ya ce sai mun sa shi a wuta wutar ma mai koruwa ba shi kadai ba wa mar'atuhu al hatabi da shi da matarsa ummu jamil kenan mai daukan itatuwa tana sawa annabi dan ta cutar da shi ki duba yadda annabi ya gamu da damuwa ga zafi can ga zafi can na na khadija ta ce wa 'ya'yan su yi hakuri, kai kuma manzo Allah ka je kai ta fama da da ainihin wato surukin naka tare da wannan cutarwa da Qurayshawa suka yi wa annabi sai kuma suka dawo duk musulmin da ya musulunta sai a ce ya koma kafirci a dole ko ya koma ko ya ci azaba daga cikinsu akwai waɗanda aka yi ta wa azaba a makka su sumayyatu sumayya da Yasir da Ammar bin Yasir wannan sumayyan subhanallah ita ce mace ta farko da ta fara gamuwa da azaba da bala'i daga hannun mushrikai a makka kun san me suka yi mata daga cewa ta yi imani da muhammadu sai aka zo aka kama ta aka ɗaure ta aka ɗaure ƙafarta ɗaya aka haɗa da raƙumi aka ɗaure kafarta ta dama aka hada da raƙumi kawai in gaya miki aka kora wancan raƙumin aka kora wancan raƙumin suka samu itace suka samu al'aurar ta gabanta suka caka mata suna caka mata suka kashe ta ta mutu kawai kin san me laifinta kawai dan ta ce tana son annabi ita ce mata farko da ta fara yin shahada a musulunci haka mijinta yasir azaba azaba sai da aka kashe shi murus haka ɗansu ammar suka kama shi suka jefa shi a rijiya suka ce ko ka zagi muhammadu ko ka kafarce da addinin muhammadu ko mu tura duwatsu mu rugurguje ka mu kashe ka mu binne ka a ciki ya ce ku fitar da ni zan zaga aka fitar da shi ya zazzagi muhammadu ya faɗi maganganun amma fa a baka ne ya faɗa yana kuka yana faɗa labari kayya kayya ya kai wa manzan Allah ai ammaru ya kafirce ai ammaru ya kafirce sai manzan Allah ce kalla wallahi ya ce Allah ya sanar da ni zuciyar ammar a cike take da imani lokacin da yake faɗin maganar da yake faɗa a kaina sai ga ammar ya zo yana kuka ya zo gurin annabi yana kuka annabi ya ce ma yubkika wa ma wara'aka me yasa ka kuka me ka baro me ya faru sai shi ya rasulullahi sharri ne ya same ni yace me ya faru yace kafiran nan sun kama ni sun min azaba sun ce sai na zage ka kuma na buɗe baki na zage ka niltu ka, na faɗi maganganu marasa kyau akan ka sai annabi ya ce lokacin da ka faɗa ɗin yaya kake jin zuciyarka ya ce zuciyata a cike take da imani ya ce to fa in adu laka fa'ut idan suka sake kama ka suka ce ka zage ni ka zaga din to shine dalilin da Allah ya saukar illa man ukriha man kafara billahi man badi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah cikin suratul nahl ashe wanda aka mai tilas aka sa shi aikata wani abu wanda yake baya so to wannan abun bai yi ba babu komai misali mijinki babansa ya tilasta masa ya ce sai ya sake ki kin san akwai iyayen da suke cewa ko uwarsa ta ce in baka sake ta ba sai na tsine maka ka sake matan nan ba na son ta ba yar arziki bane ba kai ba ita sai je rubuta takarda sai ya sake ki ba ki saku ba saboda tilas aka yi masa an zo an tambaye shi ya ce ni fa ba da matsala da matata kannina ne kawai suka je suka hada ni da suka hada ta da mahaifiyata kin san galiban yawanci kannan miji mata ko yayyen miji mata su ne magulmata sai su rinka zuwa gidanki su cinye miki abinci su ɗebe miki magi yar kazar da mai gidan ya sayo yayansu su miki ƙuruntu su ɗauke in kin yi magana su je su ce wa uwarsu ai ba kya san su ai ba kya taimako ita kuma uwa ta zauna ta miƙe eh ai ya je ya auro ta ya mallaka mallake shi wata shegiyar ya mara mutunci dama ni tun da aka yi auren nan ni ba so nake yi ba to za ta gani sai ta bar gidan nan dan abu kazanta ai uwa ce ana hajiya hajiya ai hakuri in dai ni na haife shi to sai ya sake ta sai ya rabu da ita hajiya ta murda zoben ta na mulki kenan hajiya ki ji tsoron Allah hajiya ki daina rashin gaskiya hajiya ki daina kishi da matar ɗanki hajiya hajiya ki daina goyon bayan 'ya'yanki suna illata auren ɗanki saƙo ne wannan ko kun san me nike nufi an sake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya'yansa aka dawo ana ta koran musulmi ana cewa sai sun bar addini sai suka ce to gaba ɗaya ma an yanke alaƙa da manzon Allah da shi da waɗanda suka yi imani dole ba za a ba su aure ba ba su isa su je kasuwa su sai kaya ba ba su isa su yawo a gari ba su samu inda za su sa kansu wannan ne ya sa su suka samu wani wuri da ake ce da shi shebi bani hashim wani kango ne wani fili ne duka duka bai wuce masallacin nan ba in ya kai shi ma aka je aka haɗu duk musulmin makka a wannan lokacin manzan Allah ya tattara da shi da nana khadijan da 'ya'yan nasa da aka sako masa da sauran musulmi gaba da aka je aka haɗu da maza da mata mushirkai sun ce ba za a yi yawo a makka ba za a yi kaza ba za a sayar musu abinci ba kuma aka kafa doka duk wanda aka kama shi ya sayar wasu muhammadu abinci shi ma sai ya ɗanɗana kudarsa kin san sai dai a ɓoye ake kama musu abinci aka je aka sa su a wannan gurin sai da suka shekara uku yanzu in tambaye ki yanda muke zaune a masallacin nan muke haɗe Allah ya kiyaye a ce za mu zauna a nan mu yi sati a nan ba fita ba ci ba sha yaya ai wata ta fara ihu sai ta taho a sumiyar nan masu aljanu sai aljanun su sai ta tashi kenan kwarai da gaske ba ra'ayya ba kun gani yanzu gashi kuna cikin ni'ima kuna kan kafet kuna kan tayal ga masallaci mai kyau ko ba ka bane ba ga wuta ga komai amma wallahi in a ce mu zauna sati ɗaya a nan gurin ba zai zaunu ba to ku tuna shekara uku suka yi babu tayil ba kafet cikin daji a makka kango ne kawai to a lokacin ne a tarihi aka ce tab aina na Khadija ta yi aikinta a matsayinta na mata wallahi ko girgiza ba ce ba ta ce manzan Allah ba komai mu tafi kawai da mu bar musulunci mu ɗauki kaskanci wallahi gwanda mu je mu zauna a wurin suka zauna waɗannan shekaru ga yunwa ga talauci tare da waɗanda suke tare da shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shigan manzan Allah da wanda suke tare da shi wannan kango wannan kewaye wannan fili wannan gona a watan al-muharram ne suka shiga shekara ta bakwai daga turo annabi a matsayin sana annabi shekara ta bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye musu wannan damuwa a shekara ta goma annabi ya cika shekara goma cif cif da matsayinsa na annabi Allah ya sa suka samu yanci ya yi ta addu'a ya ce Allahumma izz hadha dini bi ahabbi rajulaini ilaik ya Allah ka ɗaukaka wannan addinin da musulunta ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu da ka fi so da Umar ibn al-Khattab da Abu kawai Allah ya karɓi addu'ar manzon Allah Umar ya musulunta umar fa da a lokacin suna cikin wanda suke wa annabi azaba kawai wata rana umar ya je gidan ƙanwarsa sai ya ji suna karatun ƙur'ani da makaminsu a hannu ya ce kai wani hayaniya nake ji a nan a lokacin bai musulunta ba ƙur'ani fa ake karanta ya ce wace hayaniya nake ji a gidan nan mijin dai ƙanwar umar ya sula ne ya ɓuya ita kuma ta ɗauke takardun ƙur'anin ta riƙe yana shigowa gidanta ɗakinta sai ce ba ni takardun nan gani ta ce ba zan baka ba ki bani na ce miki ba zan baka ba li'annaka rajulun mushrik saboda kai mushriki ne ya zan baka ayoyin Allah kanwar Umar ta riga shi musulunta wannan abun ya kona wa Umar kwarai kwarai da gaske a riwaya aka ce sai da ya samu mijin ya tukwikwiye shi ya rinka tukwikwiye sai yana dukan mijin matar da ta ga ana dukan mijinta yayanta ya zo yana dukan mijinta ta ce wallahi ba zan bari ba ta ce wallahi sai na rama masa ita ma ta zo ta kawo jiki za ta ture umar ya daga hannu ya kwankwatse ta da mari ya zubar da ita a gefe tukunna kin san mata rauni Allah da ikonsa wannan Umar din da ya ta gaba da musulunci yawo yake yi da takwabinsa a Makka ko zai ga wani musulmi wani musulmi ya fito ya yawo a Makka in ya isa kawai sai dare ɗaya Allah ya sa masa son musulunci kawai sai ma ya ce wai ni ina Muhammadin nan yake wa zai kai ni wajen Muhammadu zan musulunta wannan mijin na tafa sai ya ce gani zan kai ka <laughs> ya ce zan kai ka tiryam tiryam tiryam ya dauke shi bai tsaya ba sai kai shi wannan wurin da nake gaya mana sun zauna shekara uku din nan ana zuwa aka kwankwasa kofa ana leƙawa da aka leƙo sai aka ga Umar ne tare da makami kowa sai ya laƙwa saboda tsoronsa ake ji a makka aka zo aka ce wa manzon Allah Umar ne fa annabi ya ce ina Hamza wa zai je ya bude kofa kowa ya shiru <laughs> wa zai je bude kofa kowa ya shiru manzala ce na sayyidina hamza yace gashi nan ka duba babban shi ne yace je ka bude kofa sayyidina hamza yace yau idan umar tsohuwarsa za ta sake sabuwar naƙuda to za ta sake zan bude kofa duk abin da zai faru ya faru ya je ya bude kofa sai ya ga umar da fuskar da ba irin ta yake tsammani ba umar yana shigowa ya ce na muhammadu aka ce ga isha yana tahowa sai manzon Allah ya ce da shi hatta ana ya umar ya ce yanzu umar har yanzu baka musulunta ba har yanzu a wata riwaya annabi yana ganin sa sai ya ce hada umar ga sayyidina umar nan ya zo wa gurratul islami bayna ainihi ga kurar musulunci a idarsa naga alamar musulunta ya zo yi yana zuwa sayyidina Umar ya zauna gaban manzo Allah ce ya rasulullahi na zo ka bani kalmar shahada mutane suka yi farin ciki aka ji daɗi daman su Umar din su suka hana a fita annabi ya bashi kalmar shahada kawai ya musulunta yana musulunta ya duba dama ya duba hagu sai ce wai wai me ake jira a nan gidan me zaman da ake aka ce ah to ba ku kuka hana a fita ba yace to ina na hamza ce gashi nan shi ma jarumi ne kun san na hamza akwai jarumta yace tashi gani nan nima in tashi mu fita duk musulmi ku fito ku zo mu je mu shiga makkan mu zagaya za a kira sallama a kaba yau shi yasa manzo Allah yake cewa ba mu gushe ba muna cikin kaskanci hatta aslama Umar hadisi Hassan har sai da sayyidina Umar ya musulunta musulunci ya samu karfi ya zo ya bude yasa aka fita malama idan ana zagaya a makka kawai sai a fito ga musulmi sun doka maza a kawo musu farmaki sai ga umar a gaba a ce a a a umar ya lalace umar ya lalace saba umar umar ya lalace kawai abu ya lalace sai a koma gida da ba umar fa da makami zasu tsako su yaki musulmin amma saboda dalilin umar sai aka daga musulmi kafa abinda na faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana gobe insha Allah ta'ala za mu ɗora mu ji abin da ya faru mena na Khadija ta yi akan wannan yanayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu saboda kurewar lokaci ba mu fara da wuri ba ba za a amsa tambayoyi ba yau dan saboda lokaci sannan kuma muna kira ga iyayenmu mata a saurara don Allah saboda yau kasuwa ne yau kasuwa ne don Allah da yawan ku bi dama ku bi ta bayan kasuwa waɗanda suke can wajen kan bariki ko waɗanda suke eh, can dai unguwannin nan nan su bi wannan kwalta ɗin su kewaye ba daidai ba ne ratsa tsakiyar kasuwa ba daidai ba ne ana samun yan matsaloli wasu daga cikin ku suna ratsa tsakiyar kasuwa kun ga wurin a cakuɗe yake ni ma yanzu ba ratsa da ni ma kwana zan yi ina fata ana fahimta so da Allah ku taimaka mana kun ga an yi karatu an yi ilimi kar kuma a zo a dan zubar da karatun kafin a je gida Allah ya muku albarka Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan Allah ya tsare musu lafiyar su Allah ya ji kan iyayen mu Allah ya ji kan kakannin mu Allah ya ji kan malaman mu Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya ba mu damana mai albarka ya Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka tsare mana tarbiyar ƴaƴanmu wannan annabi da muke karanta tarihinsa da wannan mata na alheri da muke karanta tarihinsu mata annabi Allah ba mu ikon koyi da addininsu Allah ba mu ikon koyi da ɗabi'arsu Allah ubangiji ka samu cin wanda za ka yi wa rahama a wannan wata ya ubangiji yanda muka fara lafiya Allah ka samu gama lafiya kuma ka sa muna jikin wanda za ka yafe musu ya Allah idan ka kaddara mana ba za mu kai baɗi ba Allah ka samu yan aljanna ne ya ubangiji ka samu yan aljanna ne ya Allah ka sa aljanna makomar mu subhana rabbika rabbil izzati amma آسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين